yanzu haka ina tare da wani malami a nan cikin garin maiduguri wadda kuma tadda yana gyaran wato kwallon tarki na wuta yanzu haka tare da ni a gaban shi akwai wasu kwallon tarki da dama wadda na ga yana kokarin gyara su wadda kuma sun samu matsala ne amma gashi na kokarin a bude su kuma ya gyara wannan kwallon tarki a barka da aiki malam yau barka ne ya sunan malamin yakubu ibrahim amma an fi sani ya da abba mai gyaran gulo Eh, eh, mala ba mai gyaran gulob kamar eh, wannan aiki na ka koye shi tukunna eh a kano da na fara yi na zo ni nan nake yi tun daga kano ka zo nan maiduguri yawwa tun da ma kai saurayi ne ko eh shekara na goma sha tara ina na shekara goma sha tara to tun shekaru nawa ka fara wannan aiki eh tun hijira da aka yi na farko na maiduguri yau shekara tara kenan ina yi kai dama kamar a maiduguri kake da zama eh a maiduguri nake da zama amma bayan tafiya na kano na fara yi a kano ko koyi aikin nan ko a maiduguri a kano na koya kamar wannan aiki ya kuke yin shi ne kamar kwan sun mutu jefarwa ake yi kuma yanzu kai na ga ka tattaro kuma wasu amma suna kama gyara kamar ya kuke kuna wannan aikin ne eh idan mun bude aisin da ya kone za mu canja idan kwalban da ya kone ne ma za mu canja za mu yanda za mu yi glove zai tashi zai jima yana aiki kuma ba zai sake mutuwa ba ko kuma zai a gaskiya yana jimawa da wuri kafin ya ce ya kone dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jima. Na ga kamar yawanci wannan kwallon tarki mai wanda aka fi sani da fluorescent su kake gyarawa kamar su ne kaɗai kake gyara ko kuma hada wasu kwallon tarki na daban eh ina gyara in dai fari ne da irin kendir haka dogo ina gyara amma jan ne ba zai yi a gyara ba saboda ba wajen budewa jiki shekara nawa kana wannan sana'a eh kimanin shekara tara da haka shekara tara kana da shekaru kuma goma sha tara goma sha takwas goma sha takwas eh. tun kana dan shekara tara kenan yawwa ka fara wannan aiki eh na'am kai kadai ka koyi wannan aiki ko kuma kana tare da wasu da kuke fa aiki wannan aiki a Maiduguri a ni kadai ne nake yi tun ina gyaran toci labaruwan ka da nefa har na zo na fara gyaran wannan wato ba ma kwallatar ji kadai kai ke gyara ba har da ma toci la. eh na'am irin wannan toci la mai kwai mai shige wannan na eh na zamani shi dai na'am kamar ya kai ka koye shi eh ina zo na babun da nake dai kawai na ga na gidanmu an gaji da bata su baci a rasa za a yi ya da zubar a bola kawai rana ɗaya na zauna na gaje na hada to tun daga nan ne na fara gyara. sai ga kuma yana aiki mai kyau yawwa eh. to eh, mala abba kamar an ka gyara wannan kwan kamar nawa kake cazan mutane ne eh kamar irin yan 600 700 wannan ina karban 150 200 da haka kana da iyali ne a ba ni da shi kuma kana fatan insha Allah wannan sana'a ya bunƙasa kan iyali a ciki ko eh ah, kamar eh, sha'anin karatu fa eh gaskiya ina zuwa ah. ina zuwa makarantar boko ina ss2 na'am kana aji na biyu kenan a matakin ah, senior kenan ko yawwa na'am to abba kamar a makaranta eh, a wani bangare kake bangaren kimiyya ne bangaren ah, makamanci ne sanin zagar cewa wani abu ne da ya shafi kamar harkokin kimiyya da sauransu a wani eh. bangare kake da a makaranta eh ni na fi son gaskiya bangaren harkan kwamfuta ina nufin kamar a inda kake koyon karatu akwai abin da ya shafi ne harkar wuta a ciki a babu gaskiya bai shafi harkar wuta ba eh kuma gashi kuma na gyaran kon wutar lantarki eh kuma abin har ya kawo wuta har ya kawo wuta ya fara aiki normal yanzu akwai wuta nan idan ka gyara guda za ka iya gwada min gani eh zan iya gwada kuma zai aiki kwarai da gaske zai aiki da gaske yanzu akwai da ka gyara nan akwai ina yake in gani da idan akwai siriwa ga wannan ga wannan ga wayan nan ma akwai saura ma na kawo masu shi duk kai ka gyara kamar takabin mai na kake zama ne eh gaskiya dai na cika yawo dan a cikin Maiduguri ina da irin mutanen da muke dan harka da su sun kira ni a waya zan je in same su da haka a baba kada da takabin mai shago haka da kake zama daban a gaskiya ba da takamaiman shago kamar ko wani eh, ko kuma gwamnati ko kungiyoyi masu zaman kansu da suka taba tuntuban ka don taimaka maka game da wannan sana'a taka a gaskiya babu amma da za su yi hakan da za su taimaka sosai wato kai idan ka samu wannan taimako za ka so a taimaka maka eh gaskiya kan zan so sosai kamar menene da menene kake bukata don bunkasa wannan ayyuka naka eh a ce dai da gwamnati za ta yarda a bude musamman kamar kamfani da haka saboda akwai mutanen da suka dan iya irin wannan aikin a tattaro a kawo musu kayan aiki ana hada ka ganin ma za a samu ci gaba a rayuwa kai kadai kake aikin ne ko akwai wanda suke dafa maka a gaskiya ni ni kadai nake yi kuma kamar ma wannan garin gaskiya ban taba dai ganin wani ba sai kai akwai wanda ka taba gani yana irin wannan aiki na ko kai kaɗai kasan kanka eh akwai abokana yana dai guda biyu a nan babban layi da ke monda market su su biyu sai a wannan harkan su ma kai ka sa su a harkar ko kuma kai ma ka same su ciki ne a ah, na same su ciki ne gaskiya ah, to wala ba menene fatar ka game da wannan sana'a naka da kake yanzu haka eh, ina fatan dai Allah kawo ci gaba dai kawai to kamar eh, idan Allah ya sa wannan kwan ka gyara eh, tsokara ba mutane kamar garanti ne haka na ah, cewa zai dauki tsawon lokaci kaza kafin a ce an sake samun matsala ko kuma ya kake gaya mutane eh zan ba ka garanti zan ce ka gwada da ka gani idan ka je ka sa irin wata ɗaya wata biyu wannan ka gabe kone ba kenan kamar akwai abin da kake so ka ce ne wanda ba tambaye ka mara ba a gaskiya kenan na gode da tambayar da ka to na gode ne Allah ubangiji kuma ya taimaka Allah ya bunkasa ah, Allah ya ƙara hikima Allah ya kara basira na gode bare